Jaridar The Nation ta ruwaito cewa daga cikin waɗanda ake zargi har da wata mata, Aisha Ishaku mai shekaru 60 a duniya. Aisha ta kasance uwa ga Ibrahim Ishaku da Ahmad Ishaku waɗanda da su take aikata waɗannan laifin na yin garkuwa da mutane. An tattaro cewa Ibrahim Ishaku mai shekaru 35 da Ahmad Ishaku mai shekaru 45 sun farma wani mai suna Abdullahi Isa sannan suka yi masa fashin kuɗi har naira dubu ɗari hudu. Sun haɗu da ɓacin rana lokacin da 'yan sanda suka kama su a wani gida a ƙauyen Ranta da ke ƙaramar hukumar Bebeji da ke jihar Kano. An samo bindigogi ƙirar AK-47 guda biyu, mujalla biyu ɗauke da alburusai guda arba'in da ɗaya. sannan da wata bindiga guda da harsashi hudu a cikinta, kayan sojoji da kuma rigar aiki guda ɗaya. An kuma kama mahaifiyarsu a lokacin da take ƙoƙarin ɓoye rigar yaƙin masu laifin a cikin wata jaka. Kamun nata ya yi sanadiyar kama wani ɗan shekaru arba'in mai suna Abdulkadir Musa wanda aka fi sani da Malam Malam. An kama shi ne a ƙauyen 'yan Mariya da ke ƙaramar hukumar Tudun Wada da ke jihar Kano. An samo wani ganga guda ɗaya da ke wajen shi ɗauke da harsashai a cikinta. An kuma ragargaji wata tawaga da su Ishaku ke jagoranta, waɗanda suka farmaki gidan shugaban ƙaramar hukumar Birnewa a ƙauyen Dolen Kwana a jihar Jigawa, inda suka kashe wani jami'in ɗan sanda, Sajan Muhammad Ibrahim, wanda ke kan aikin gadi. An kuma gano bindigar marigayin ɗan sandan da aka sace a wajen Ibrahim Ishaku, wanda ya kuma amsa laifinsa.